Yin zan fara wai awa kasa da kara fi wurin nuna a gay class mai gasko never never last bale na zam last a jaraba wani pass makaranta kas kuke sai da gas na magana a ce yes an ah. ta bu gama ba bet sai da fede gudu nake like fire gudu nake babu ta ba su nake aika suna na san tiwa shaba na ke free boy ke da number one nake a free time is the best no delay yara ku je makaranta saboda ku zama wani abu gobe da yadda Allah ni ina so in zama pilot waka hobi na ce. tudu ba wai ko baka sani ba haka muka saba boy na gidan shaba ku ci gaba da kallon shirin dandalin taurari da sauran shirye-shirye na gari ya waye arewa ta ku ce kuma ta wace boy na gidan shaba